بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم قصيدة التالية قصيدة وتتكي قاروا دال دال في مده النبي صلى الله عليه وسلم تكين يبن النبي لشيخ الصالح لشيخ النم wato mutumin kirki walwali kuma masoyan Allah annasi mai nasiha ga al'umma sayyidina shugabanmu shine Usman bin Fodi usman dan fodiyo ta gama da Allah ta gama da Allah Allah ta lillabe shi bi rahmatihi da rahmatsa amin muje هل لي مسير نحو طيبة هل لي مسيرة لأزور قبر الهاشمي محمد هل لي مسيرة نحو طيبة مسيرة لأزور قبر الهاشمي محمد wannan halin istifham ne da ma'anan nafi halli masiratu kenan mali masiratu ana gane alli masiratu ai ba ni da wata tafiya na hawa tsaibata can bangaren tsaiba ina ne tsaiba madina musri'an ina mai gaugawa li azura qalbul hasidan in ne in ziyarci kabarin al ba hashimin dangin mun shine muhammad annabi muhammad eh lamma shar lamma fashar riyahu fi akfaniha wa takammata al nahwa muhammad lamma fasha yayin da ya yadu me ya yadu rayyahu tashin kanshinsa fi akfaniha a cikin safannin ita madina din wata kan masha alhujjaju sai ga alhazi suna gaugawa ta kan masha alhujjaju sai alhazi ko na hawa muhammadin ta bangaren annabi muhammad budin su an hamidu jumu'a muwabbalan shauƙan ila hadha nabiyyi muhammad budurtu shehu dan fodi yace an kyale ni falam nazajir minhum ahada ko kuwa an an gudirtu an kyale ni an ko an hamilu dumu'a ina zubar da hawaye muwabbilan hawayen kuma mai farara shauƙan saboda bai yi ila adam nabi zuwa ga wannan annabi muhammad annabi muhammad shauɗan bodiyo har ya mutu bai taɓa zuwa aikin hajji eh? a ƙasamtu a ƙasamtu bin rahamani mali maksulu illa hawa hubban nabi muhammad a ƙasamtu na rantsi da allah a kasamtu bin rahman na rintsi da Allah mai rahama mali mufsilu ba ni da wata gaba illa hawa fati ta tattaro hubban nabi san annabi muhammad annabi muhammad an gane hakil musabu bi shauqihi lamma ara mali lazizul aishi duna muhammad a haki ina kwaikwayo al musaba musiba an gane bi shauƙihi saboda begen annabi lamma ara yayin da begen ya bujiro ya yace kai mali luhizul aishi ba da wani daɗin raye fa duna muhammadin tun ba annabi muhammad ba قد كدت شوقا ان اطير لقبره ما لي سرور دون زورة سيدي قد كدت نا يقص شوقا سبو دبيه ان اطير ان تاشي لقبره سبو an gane Ya ce, mali sururan ba ni da wani farin ciki dona zarwar da sayyidi in ba na ziyarci wannan shugaban ba sai ce mai shamsun duha tajul huda baharun nada la da illa ba ittiba'i muhammad shamsun duha shi annabi muhammad ne rana ta hanci tajul shi ne kambu na shirya kuma an gane baharun nada kuma shi ne teku na kyauta shehu ya ce la kai da kai ba wani alheri fa illa fi tibai muhammadin in ba cikin annabi muhammad هو وادن أما الأنام نعامهم أما بل كل خلق الله دون محمد هو شيء النبي محمد وابل ما ماكو نينك وتأما الأنام نعامه نعامه ni'imomin annabi ammal anama ya game tare kai an gane kai bal ba wannan ba kullu khalqin lahi dukkan halittu na Allah ma ba duna muhammadin suna kasan darajar annabi muhammad لو شرك قربة ليك غاية مطلبي متأثرة في تربي لو شرك شو يسي دا أتينا تفو طيبة شم طيبة kaga شو ya san girman madina an gane nilsu da za sami gayar ta matsalabi makwarar abinda ake nake nema muta'assiran ina mai turmaza an ina mai fi turbi na ali muhammadin cikin turbayin kasar takalmin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama maje abu ibrahim wadda rihu ahmad bil ajirin mukarmadi yuzuri da arfin miski tibu muhammadi wadda rihu kabarin nan na ahmad annabin zaɓi mukarmadin an cakuɗa shi bil abiri da turaren nan na abiri yuzuri wanda yake wulaƙantar da ni da arfin miski kanshin nan na almiski yake wulaƙantarwa yuzuri wanda yana wulaƙantarwa yake wulaƙantarwa tsibu muhammadin ƙanshin annabi muhammad yana wulaƙantarwa bi arfil miski ga ƙanshin da na almiski idan ka ji ƙanshin almiski idan annabi yana ƙanshi za ka ji almiski ba komai ba ne shi yasa ai ko da ya rasu da sai na abakar ya kalle shi a haka ya ce masa duk da hayyan wa mayyitan ya rasulallah eh? mashamsu shi'un wani kusufu ya zuru ha laifin kusufu kai mashamsu shi'un rana fa ba wani abu bane haskenta ba saboda wal kusufu kisbiwa ya zuru yana kawo mata ziyara an gane amma laisal kusufu babu kisbiwa li nuri hada sayyidi ga hasken wannan shugaba ko kuwa sai ya ce maje أوطار قلبي أن أزور دياره لم يفيد لفقد هذا المرشد أوطار قلبي بقاتن زوسياتا فلما قدا زيد وطرا فأوطار أوطار قلبي بقاتن زوسياتا أن أزور dam'i hawaye na ya fi yana kwarara mai da hadal murshidi saboda rashin wannan mai shirewa eh? ta hanyoyi dumuri in zakartu fina'ahu eh, in zakartu fina'ahu kadin zabani hukun nabi ta amin dumuri hawaye na na kwarara in ku idan na tuna fina'ahu farfajiyar gidan annabi ya ce kadin zabani ya yanko ne ni an san yanko ne a yankwane ko na biyu muhammadin san annabi muhammad ya yankwanar da ni in kila manda man ya ci uka fil wara fa aqulu inni ashiqun li muhammadin in kila li inda za a ce min man wane ne ya shi uka yake begantar da kai fil wara a cikin talakai shehu yace fa aqulu sai in ce inni ni ina bege ne li muhammadin ga annabi muhammad tabban liman ya aba ittiba a tariqi tabban liman ya aba ittiba a tariqi ya tula karbatihi wana wa karabi tabban halaka ya tabbata liman ya aba ga wanda yi ba a tariqi bin hanyar annabi ya tula ya bakin cikin karbatihi bakin cikin sakuna a nan duniya wa karabi haka gobe alkiyama in dai kake bin karantawar manzon Allah eh umu bina nasa ila shamsul ila shamsul huda نتوي الفلاء لنزور قبر محمد قوموا كتاشي قوموا بنا كتاشي gabaki ɗayan mu na tsami da a ila shamsul huda zuwa ga rana ta hanci rana ta shirya ko mu an gane na tsawi mu tattare yau mu na tsawi sama mu tattare mai alfala sahara da na zura domin mu ziyarci tsabar muhammadin tsabarin annabi muhammad shiddu ila kiyamar kiyamati jana. mutamarrigi na biturbi zakal masjidi su doku daura sargana sirdin mu ila zainul su zuwa ga kwalliyar nan na alqiyama mutamarrigina kuna masu turmuza kuna masu turmaza bi turabi zakal masjidi da turbayan wancan masallacin an gane amma akwai abubuwan da sai a hankali a ciki gaskiya an gane yau dan fodiyo mutumin kirki ne sai ma zahara cikin abin da ya bayyana mutum ne mai san gaskiya da shi da dan uwansa Abdullahi Gwandu ya sa kake ganin sun fi karfin a taba su an gane amma wannan mutamari gina ya turmaza bai zaka bi turbi zaka almasjidi mutum ya je turmaza hancinsa a masallacin annabi in dai ba jira za ka yi ba waye ba an gane sannan shi kan shi ziyara din cewa ai ba a nitsar gari a kashi dan ziyara kadai sai dan masallatai guda nawa guda uku an fahimta yi muje darul garayi tahulu baina bulu'ina nidli lahu bi mahabbati bi mahabbatin wa tawaddi darul garayi wuta na beje julu tana yawo baina bulu'ina tsakanin hakar garan nidli wanda muke kusantowa lahu gare shi bi mahabbatin da soyayya wa tawaddudin shi ma dai soyayya نرتاله muna العالمين بفقره ونظنه tsakanin شوق النبي محمد نرتاله من saboda alfahari da wannan annan wani zubu kuma muna yankwanewa min shauƙin nabi saboda begen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kada a tsirka ban mashirin filis man zayu ma'a fi fasa ila ahmadi yuquhu ta kubban annabi kata a kayan yanke riqabal mushrikin wuyayuwan kafari manza wane ne wanda yumari zai yi jayayya fi a hamada cikin falalin annabi muhammad la unsa illa an nazura dari hagu la hisba illa fi janabi muhammad la unsa babu wani ɗeba kewa illa an zura face mu ziyarci hagu kabarin annabi la hisba babu wani tsatsehu iya maka ce mai tsatsi ba wata wadata ke nan illa fi janabi muhammadin sai a cikin safannin annabi muhammad mhm. afalat afalat alahu ala min ulumihi man allazi alu ulu muhammadi afalat nujumu alahu mu bi ulumihi man allazi ya alu ulu muhammadi afalat ta faɗi nujumu ala hum an gane taurari na ɗaukakar mutanen duniya bi uluhi saboda ɗaukakar annai balan ma afala ko qala la uzbul afilin shine afalat man zalla zai wane ne wanda ya alu zai ɗaukaka uluwa muhammadin irin ɗaukakar annai muhammad waye babu نسمو على كل الورى بسموه ونسود بينهم بسجود أحمدي نسمو منا دوكك على كل الورى أكن دكان تالكي saboda صبر دوكك النبي ko ba shi bane gusairi yake wa idan sakarar ilahu unasan da sayyidin fa innahum su ada'u wa hudu muna shugabanci bainahum tsakanin talakai da su da ahmadi saboda shugabancin da annabi muhammad ne eh kama ha irin bainar zalim bihi bainar zalim bihi hudi alwaruhu fi kulli qalbin wahidi kam ha irin so da yawa wanda ya rude bainar zalami a cikin duhu an gane hudi sai aka shi yadda shi bihi da albarkar wannan annabin wanda shi wannan annabin anwaru hasken da ya zo da shi daga gurin Allah ya tabbata fi kulli kalbi a cikin duk zuciya muwahhid wacce take kade ta Allah subhanahu wa ta'ala wa bi shawqihi fadat qulubu dumu'ina tum hazunuhu usatina bi muhammadi wa bi shawqina wa bi shawqihi saboda bege wa bi shawqihi ko saboda begen annabi fadar an gane gurubu domin ina guguna na hawayen idan musakwara guru guga an gane guga guga eh guga eh, to gurubu domin ina guguna na hawaye an gane guga to guru fadar gurubu domin ina tumha wanda za a shafe mai zunubu usatina wato zunubban masu saban mu bi muhammadin da albarkar annabi muhammad an gari amma ka kai abinda ya kamata ka ce za ka ce tumha za a shafe zunubina zunubi usatina zunubban masu saban mu bi muhammadin saboda bi muhammadin saboda allah annabi muhammad saboda a tawassul bil jahi indana la yajuzu an gane sai ya ce ne khalaqu lam lam yuta khalqun mithlana man zallaha man zallazi ya hawi karamata ahmadi akhlaquhu tabi'un annabi muhammad fa lam yuta ba ba khalqun wata halitta ba mithlaha irin wannan dabi'a man zallazi wane ne wanda ya hawi zai tattaro karamata ahmadin irin karamomin annabi muhammad Hmm? ayatuhu man za ya kuma bi addiha karramun kasaratu ayatuhu ayoyin da annabi ya zo da su daga gurin Allah man za wane ne wanda ya kuma zai tsayu bi addiha da lissafata karramni saboda kamar yashi take kasaratu su yawan mu'jizojin muhammad annabi muhammad a da aka kai ka sahara aka ce ka lissafa yashin ya zaka eh من أرش رب العالمين جنوده ما في الورى مثل النبي محمد من أرش رب العالمين جنوده ولا سكي سيمكم النبي لندنا سكينا من أرش رب العالمين دقا على أرش أبنجي سكفا أنغاني ما في الورى أنغاني ما مثل النبي باب قتن قتن النبي محمد في الورى أتكين تابع باب قد خط في التوراة نأل نبينا بل في الزبور صفات هذا المرشد قد تبس خط الربوت نأت نبينا صفر ونم النبي النام في التوراة أتكين التوراة بل بما ونم في الزبور أتكين زبورا ما يا تبت صفات هذا المرشد صفوه ونم يشريه إنجيل عيسى إنجيل عيسى ما شاهد بصفاته دا در الشياه يدل من هو منتهي injilul injilar annabi isa ma shahidun yana mai shaida bi sifati da siffar annabi kai dabbu yi dubbuwar hanta ta akuya an gane duk kun san wannan kisar ayo dabbu shiyahi dubbuwar hantar akuya ya dullu yana nuni ga manugo mutadi waye wannan mai shiryawa قد صبح الله الحصى في كفه والماء جار في أنام الأحمل قد صبح الله العصا حقيقه اقوى يا تسبيح ga Allah da haka nan gurin za iya samu iltibas iltibas kuwa saboda al suna ne wanda yake maksuri mun yi al-ismul manqus da ku ana hawo mun yi al-ismul maqsur an gane idan haka qad sabbaha Allah al-asa ina fa'ilin ne kada sabba Allah al'aka Allahu shine fa'il fa'il ne yake samu al'aka shine fa'il lafzul jalala shine maqulun idan ka kada sabba Allah to inda kuma shi aka yi masa amma kada sabba Allah al'aka alhasa shine fa'il Allah shine maf'ul bihi ana gane da haka kad sabba Allah alhasa alhasa ya yayi tasbihi ga Allah fi karfihi a tafin hannun annabi walma ruwa kuma jarin ya gudana fi anamil ahmad a tafin hannun manzon Allah a ɗan yatsun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yasa da ya rasu na faɗa muku in kin saurari darasin mu na ta sahawiyya na tara ko za ku ji maganganun da sai na umar ya faɗa akan annabi maganganu guda goma yana rasu ya rasu yana kwanci a kanki alfaza zai ma mun karanta da ku a kimiyya yake jaran la'u ka kafe ya kabe bi nafi ala sun imaulahu lahu khairu sun ilu rasulun baka shaukan lahu ubi jufi annabi ne wanda kwatafirin da biyu ne ya kuka saboda begensa maje wazibu shahidu ba a bi haƙiƙatin zabi falati fi jibu hazan yashidi yuhibbu yujibu والذئب تركيتي شاهد بأسي يا شيدا دا أيكو النبي بحقيقة تكسي أنقال إسا ta wannan سوان da كيشن بيزو يخيم فرمكن farmakin دبوبون وسو ya zo ya ce abin mamaki sarki ya ce ta ba bane abin mamaki ku da Allah ya turo mutum cikin ku zabiyul falati wato barewa ta ainihin wato sahara yujibu ya karba mahadul murshid wannan mai shirewa labbahu dabbu sun masaddaka ba a sahu a dakar rasul asijara na han muhammadu labbahu dabbun damo labbahu ya karba kiran annabi sun masaddaka sannan ya gasgata ba a sahu aiko annabi ɗin a da saddatil ashiyaru kai bishiyoyi ma sun faɗi fana hawa muhammadin ta bangaren wannan annabin ja'ad lida a wata yila ashiyaru kula shahidu والطفل شاهد بعثه بين الملا والرب قد قد جاشت الجاشر بمجة أحمد والطفل ننقل ya ba da shi da ba'asihi aiko annabi bai malmala tsakanin jama'a warrafdu an fahimta a yi warrafdu an fahimta a yi majja shine tofi an gane warrafdu kuma kada jasar ta cika bi majjati da ainihin wato annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama قدر قرص الشمس عند دعائه والبدر شك بجاه هذا سيدي قدر أن داود قرص الشمس وتحسكر kamar da ya taba faruwa da wancan annabin shi ma annabi ya taba faruwa da shi yasa aka dawo da rana lokacin da lokacin ya riga ya tafi an gane walbadu wata kuma shakka ya tsage bi jahi hada sayyidi da albarkan wannan shugaba ana fahimta yi an san ne kisa na ikirabar ikirabar ta sa'atu wa shakka alkama an gane sai ka ce walbadu wata shakka ya tsage bi jahi da alfarman hada sayyidi shugaban ubangijin wannan annabi وقد الصحابة ذل تهجيره وكذا الحمام بزوافة محمد وكذا haka nan menene girgije su zillu tana yin inuwa ga annabi wakta lokacin nan na hajirihi garjin rana mai zafi wa kadal hamamu tantabara ko an gane ta ba da kariya ga annabin fiza da wannan wafar ta cika alkawari lil muhammadin ga annabi muhammad والعنكبوت تسده في داره والجزء حن لفقد هذا السيد والعنكبوت جزجزه مثل الذين اتخذوا تسده ta yi kariya ga annabi fi garihi a cikin kogonsa waljizu an gane shi kuma kututturan da biyu na hannu ya yi bege lifakti haza sayyidi ga rashin wannan an fahimta rashin wannan shugaban yana daga cikin maganar sai na umar da ya fada ya ce yayin da mutane suka gina maka mambari saboda yawan mutane sanda ka daina hawa kututturin dabino da kututturin dabino ya yi kuka saboda bege gare ka ce to al'umma ka ita ta fi cancanta ta bege zuwa gare ka sama da kututturin dabino ذاك تكسير القليل بنفسه وانشق إيوان بوضع محمدي من ذاك ينا daga cikin wannan tafsirul qalil abin da yake dan kadan ne ya dawo mai yawa bi masihi idan annabi ya shafa abu an gane mun san da kissar da ta faru a yakin kanda yakin gwalalo sahabin da ya gayyaci annabi cewa a zo a ci abinci a gida ya dan yanka abu baya annabi ya gayyato mutane yace ka gani ka gani an gane wai shakka iwanu wato fadar sarkin kisra ta ainihin wato asage bu wazi muhammadin saboda haihuwar annabi muhammad قد غابت الأنهار عند ولاده وكذاك إطفاء النار موقدي قد غابت الأنهار الأنهار ƙoramu ta riga ta kafe shi ne gada ko? Oh, oh, sam an karanta wannan alburda an gada buhari to hako? ko kuwa kada garatul anharu wato koramu sun ko sun kafe inda wuladihi yayin da aka haifi annabi wa kazaka haka nan itfa'un kashewa an gane ya tabbatar linarin ga wuta muƙad wacce ake kunna saboda haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kad ja'a maktunan annabi ya zo maktuman yana abin wake kaciya sannan khitana ilahi kaciya ne daga gurin ubangijinsa kada udda haƙiƙa an lissafa aidan haka kuma dai ko ƙarfi mm-hmm. yanki wannan nasurra ta ahmad yanki wa cibar annabi muhammad ya manya kudu a ja'iban li muhammadi maje a tuɗe ya za kai la mulbidi ya man ya wanda ya uddu yake kokarin lissafa a ja'iban ababen mamake mamake da muhammadin ga annabi muhammad a fitiku yanzu za ka iya an gane an gane kaila auna baharin musbili wato teku wanda yake yin koro, yake cika ya za ya sai wannan za ka yi auna shi aka kaka teku aka ce ka auna ruwan ka daga kaka ruwa ya kalli sama aka ce ana so ka auna ruwan sai na za ka fara eh to haka ba za ka iya auna me ce man za ya ƙudur ramla fi a rasati ha faƙad da zalika mu'ujizatu muhammadi menene man za ya ƙudur ramla man za ai mun yi wannan ko ya man ya ƙudur ramla ya wanda yake ƙoƙarin kirga yashi fi a rasati ha a cikin ainihin wato farfajiyar yashin dan ba umaru al ya ce kifalan fi min a habibin wa manzili bi suqut al-liwa bayna ad-dukhuli fa awma fatudi a fil a lam ya'far ismuha na sadaka min dunubi wa sam alai taraba ala arami fi shi ne za ka ga farfajiyar an gane ya manya uddu ya wanda yake lissafa ar-ramla yashi fi a arasatiha a cikin wato farfajiyar yashi ففاقت لذلك معجزات محمد ففاقت معجزات محمد معجزات النبي sun fauce lizaka da wannan ya fi karfin haka subhana man ahadahu a azama minnatin man zalladhi yuhsi madiha muhammadi subhana sarki ya tabbata ga Allah da man ahadahu wanda ya ba annabi a azama minnatin mafi girman baiwa man zalladhi wane ne wanda zai iya ainihin wato kididdige madiha muhammadin yaban da Allah ya wa annabi muhammad latin turu eh? ya kawai eh za mu je la ya ma haddastuhu ana muqtadin ma la turu, kada ku inkari ya ya ku mutane ma hu abinda nake ba ku labari ana muqtadin ni ma mai kuni ne menene ana muqtadin Eh, ni ma mai koyi ne ga ma ana muktadin ni ma mai ana muktadiman ko ana muktadiman ni ma mai gabatarwa ne ko ana muktadin ni mai koyi ne ga ma kala ko muktadin ana muktadin ni mai koyi ne ga ma kala a ah, abinda ya faɗa manuwa muktadi waye wannan mai shirewa ana mu'tadin ana ajizun ana jahilin, ana muzmibun ana ashikun li muhammadi ana mu'tadin ni mai wuce gona da iri ne kaga wannan tawadu ne ana ajizun ni gajiyayye ne ana jahilun ni jahili ne ana muznimun ni mai zunubi ne ana ashikun li muhammadi wannan tawadu ne zaka samu da dama da malamai na irin wannan imamu tsakani ba ya ce wallahi lau alimu kabi hasari da ba la'abar salama alayya manyan yalkani me yace muje wala qad alimtu la annani la uksilu madhal lakal alamin ai za mu gama wai wala qad alimtu eh? a a ina ai sai an gama saura shafi ko nan ba ai ai hako wala qad alimtu haƙiƙa na sani bi annani cewa lallai ni la uksilu ba na kyautata madahan yabo da khairul alami na ga mafi alherin talakai muhammad shi na annabi muhammad eh? saura shafi ɗaya ba eh? lakin sai dai kuɗi to an shiryar da ni da ga san annabi fajalautuhu sai na bayyanar da san annabi la lahwa minni ba ainihin wato wasa tattare da ni wala ana min min dadi an gane sannan kuma ba da wargi tare da ni zambi zanibi na kuyudu ai wato dauri ne wal kuyudu in ko aka daure ka daurin ya zama maka sakilatun abu mai nauyi kaifan hudu ta yaya za ka iya zabara bi mutsakin ga ka daure wa muƙayyadin ga kuma ainihin wato shi ma dai daurin inni zalilun ni kaskantacce ne bil uyubi saboda ai aibubbuka an gane sai ce mubarti'un sannan ni ainihin wato abu mai cewa ne arjul khalafa ina fatan in samu tsira bi da'i hada sayyidi da alfarmar ubangijin wannan shugaban wa idza su'ilta idan aka tambaye ka al masi waye wanda yake muna na faqul ana kace inji ni ne inji shehu la matma'un ba wani fadi illa bi sai ga alfarman nan ta ubangijin annabi muhammad afaitu na ɓoye a. duk wani mummunan abu wal ilahu ubangiji kuma lahu yara yana ganin wannan abu ya alim asrar ya duk wanda ya san wani abu wanda yake koyi a azi maulidi Allah ka dada da magangarata ka dada da a azabko hmm. a azibu inni adimun ni marashi ne sannan makusirun mai yawaitawa ne bil ta hanyar ainihin wato kusakure la malja'un ba ni da mafaka da malaba illa bijahi sai ga alfarmar ubangijin annabi muhammad kun afidan allah ka kasance mai riko biya dil ubaidi ga ɗan ƙaramin bawanka almuznibi mai muznibi ya umdaci ya madogara ta ya mauli ya majingina ta ya maksudi ya manufata wa a na zuwa babika kofarka ya ilahi ya ubangiji na nasini allah ka tsiratar da ni yawm alqiyamah ranar alkiyama min azabi daga azaba muqad wacce ake kunnawa ya rabbi ya ubangiji illan ta'fu idan baka yi afuwa ba ko hatta rada to halaka ya tabbata gare ni wa ini Allah ka tsare ni hunaka a can ka tsare ni daga me azaba nari azaba ta wuta musa wacce ake hauhawar da ita ko walƙad alimtu haƙiƙa na san cewa bi anna rabbi ubangiji na fatihun mai buɗe abuwa ba hukukofinsa ne min judihi daga kyautar salil qasidi ga duk wanda ya dan faro shi kullum Allah ka kasance gare ni mujisan mai agaji lin ga abin ƙin nan almurhibi mai tsoratarwa ya kaliki ya mahalicci na ya munkiri ya mai samar da ni ya sayyibi ya mai ya shugabana hawwil lana Allah ka sauƙaƙe gare mu min an zura mu ziyarci nabiyina annabi Muhammad sahil Allah ka sauƙaƙe ya maula ya ubangiji na ka sauƙaƙe zarwata ahmadin ziyarar annabi Muhammad kun ya ababakar ya abubakar ka kasance akidan mai riƙon yamini hannuna billahi ina haɗa ka da Allah tsarribni ka kusa da ni gadan gobe alkiyama li Muhammad ga annabi Muhammad kun ya faru ka sannan ya faru ko ka kasance an gane mai rukun na kenan sun ma mukarriban sannan abin kusantarwa usmani kenan ya man mismuhu bismihi ya wanda yake ainihin wato sunansa sunansa ne if al da ka aikata wannan gare na gobe kus ka kasance anta ka kasance kai ne ya zaujal batuli ya mujin batula ka kasance mai rukun yadi hannuna gadan gobe alkiyama hatta tu wasu har sai ka sadar da ita ila yadi ahmadi zuwa ga hannun annabin zai wa bi auna rabbil alamin da taimakon ubangijin talafai ne ka samtu hana cika waje altu na sanya iddata ha cikin wannan littafin ta sinne muhammadin kamar shekarun annabi muhammad fi ami kashin ba'ada najin safhama min hijratil hadin nabi muhammadin me yake nufi da fi amin ashin? wannan kafin ɗin sai ku ɗauka ita ce ɗari shinun shi ne na dubu an gane ba a da najjin nunun ɗin shi ne hamsin sannan sai jimin ɗin ne wa uku ga ɗari ga dubu nawa zai ba dubu ɗaya da nawa da ɗari ɗaya ko to sannan ga hamsin nawa kenan ga kuma uku nawa kenan zai ba dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da uku a shekarun da ya rubuta wannan a wannan hijirar sai yasa ya ce fi amin ashin ba a da najdin fafa ba sai yasa idan kana karanta ta zini warka za ka ci karo da waɗannan in ba gaban malamai ka zauna ka koya ba za su gane wannan don wannan ashin ba a da najdin fafa ma ashin yanzu ya zai fasirin ma ba zai fasara ba su ba hana subhanaka allahumma wa bihamdika